DW dandalin matasa. Ɗaruruwan matasa ne suka samu mukamai manya da ƙanana a gwamnatin jihar Kano. Albarkacin sabuwar gwamnati da ta yi alkawarin tafiya da matasan ka'in da na'in. Sai dai kuma wannan dama da matasan suka samu na neman zame musu ɗanɗana haukaci, ko kuma dai abin da bahaushe kan ce ta leƙo ta koma. Duba da yadda wanzuwar gwamnatin ke neman zama ƙila wakala. la'akari da yadda aka kwace kujerar gwamnan a kotun sauraron karar zaɓe da kuma kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya. A yanzu haka matasan da suke murnar naman suna jaka a dalilin wannan tagomashi na mukamai da suke habzi da su sun fara karaya da kamun ludayen yadda shari'ar zaben ke kasancewa. Har ma su sun fara tunanin cewar ungulu za ta koma gidanta na tsamiya. Wannan batu shine za mu tattauna a kansa cikin shirin dandalin matasa na wannan lokaci. sunana nasir salisu zango to madalla matasa su ne kaso 77 cikin ɗari na al'ummar duniya amma a lokuta da dama musamman a nahiyar afirka ba kasafai ake ba su muhimmanci ba wajen naɗi a mukamin siyasa da sauran damarmaki. To amma a bana a iya cewar zaben shekarar 2023 ya zowa da matasan Kano dai da sabon salo, inda gwamnatin Kano mai ci ta naɗa ɗaruruwan matasa a mukamai daban-daban. Sunusa Ahmad Batura dawakin tofa shine mai magana da yawun gwamnan Kano. shi ma kuma guda ne daga cikin matasan da suka amfana da irin wannan naɗe-naɗe. Idan ka ɗauki cikin ofishin gwamna ko kuma matakin sama idan ka cire sakataren gwamnati da shugaban ma'aikatan gidan gwamnati kusan kowa matashi ne ciki har da ni a matsayina na mai magana da yawun gwamna da dukkanin sauran ma'aikata da suke wannan ofishin da babban sakataren gwamna da papa nasa da dukkanin wani wanda yake aiki a wannan guri dukkaninmu matasa ne masu jini a jika har da 'yan shekara ashirin da wani abu wasu 'yan shekara talatin wasu talatin da wani abu bayan nan mai girma gwamna ya bullo da wani sabon tsari wanda shi ne ya bullo da shi ya fara bullo da shi a najeriya gaba daya na mukaman 'yan social media wato social media influencers waɗanda suke ba da gudunmawa a kafafen sadarwa na zamani wanda ake kira ssr da sr wanda an ɗauki matasa kusan ɗari an tura su ofisoshin gwamnati da ma'aikatun gwamnati da gwamnati take yi a waɗannan ma'aikatu da aka kai su kuma ba yaban kai ba amma zan ce mai girma gwamna ya ciri tuta kasancewar irin wannan dama da ya ba wa matasa kuma abu ne wanda yake alfahari. To amma duk da wannan shi yanzu haka waɗannan matasa na cikin haɗarin rabuwa da waɗannan mukamai nasu. Sakamakon yadda batun ke neman zama ƙila wakala a gaban kotu. Dr. Hashim Dahiru matashi ne da shi ma aka naɗa shi mukamin lura da wani aiki na lura da sauyin yanayi. Dan ya zama cewa an yi wani abu da zai zare maka sha'awa na ita kanta harkar siyasa da harkar gwamnati ba lalle wasu daga ciki su dawo su ci gaba da yin wannan abu ba kuma kamar ana kokari a dawo da wani tsohon tsari ne wanda yanzu an kawo sabo da ake kokarin a yi trying din shi ko ba wai iya matasa na mata kadai idan ka duba eh, ratio ɗinsu da suke a cikin wannan gwamnati suna da matukar yawa gidaje da dama da ma'aikatu da ake ba da shugabancinsu a kano yau in ka ji za ga cewa matasa ne tsantsakwaransu suke a wannan wajen wajen aiwatar da ayyuka so wannan gaskiya zai kawo koma baya sosai a mu wajen mu matasa kuma da yawa yanzu tun da shekara nawa za a yi wani yanzu in ka anshi wannan abubuwa ruwan duk wannan yakin da aka fito aka yi na ganin cewa mu ma an tafi da mu a cikin tsari na gwamnati mun ba da tamu gudunmu wasu za su koma su yi wasu abubuwan daban. Kamar yadda mai magana da yawun gwamnan Kano su ba Batura da Wakin Tofa ya faɗa. Akwai wasu mukamai da aka naɗa sama da matasa ɗari a kansu, wato tsarin masu rahoto na musamman. inda aka zaɓo matasan social media aka rarraba musu mukamai a ma'aikatu daban-daban amma kuma gashi hukuncin kotun na neman yi musu dawayya zuwa gidan jiya matashi sarki abdullahi guda ne daga cikin irin waɗannan matasa ya bayyana damuwarsu bisa wannan juyin waina da suke iya fuskanta domin sama da matasa ɗari da hamsin sun samu gurabe a mukamai a wannan gwamnati hakika mun ji daɗi lokacin da aka samu wannan dama ta mukamai saboda ana dama da mu matasa kuma muna ba da gudunmawa musamman yadda muke da jini a jika da basira da fikirori da kuma sanin mai zamani ke tafiya so gaskiya mun shiga halin damuwa na cewar ana ɗarɗarɗin cewar ana so a kwace wannan gwamnatin saboda matasa sun taso sun san matsalolin su ci gaba ya fara zuwa ga kuma ana so a dakusar da wannan ci gaban so don haka ba mu da tabbas ya goben mu za ta kasance ba mu da tabbashin cewar ci gaban mu zai ɗore ko muna wani hali. Farfesa Sani Lawal Malumfashi masanin zamantakewar ɗan adam ne a jami'ar Bayero da ke Kano. Na tambaye shi, shin koya yake kallon makomar matasan idan har hukuncin kotun bai zo wa jam'iyyar su ta NNPP yadda suke so ba? Inda farfesa ya kwatanta matasan da kwatankwacin wanda ya hau sama kuma cikin iska mai sanyi amma kafin ya ci talata da laraba ya rikito kasa To ko me malam ke nufi da wannan li'irabi? Abin da nake nufi a nan shine mukamin da suka samu ya sa sun canza ɗanɗano na rayuwa. Sun yi samu dama ta gudun wuce sa'a mutumin da baya ɗaukar ko samun dubu hamsin a wata an waye gari yana samun dubu ɗari biyu da hamsin a wata ɗanɗano na rayuwa zai canza kuma kwatsam aka wayi gari saboda dalilin canjin gwamnati ya koma gidan jiya dubu hamsin tana ga gagararsa a wata wannan yanayi zai sa su fada cikin wani kalubale na rayuwa kalubale na farko shine ya za su wannan ɗanɗanon da suka samu na suka canza ya ci gaba wannan zai sa su samu kansu cikin yanayi na butulci makoma ta biyu ga waɗanda suka yi rashin sa'a ba su bi gwamnati ba za su samu kansu cikin yanayi na zamba za su yi amfani da tsohuwar wato tsohon mukamin da suke da shi su rinka zambatar mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a matsayin har yanzu wannan mukamin su suke da shi makoma ta uku idan aka rashin sa'a waɗanna ba su da cikakkiyar tarbiyya ta al'ada ko addini za su shiga muggan laifuffuka ta inda jinya daga al'umma kuma ta taso kenan daga ƙarshe al'umma ce za ta zama cikin garari cikin haɗari amma babu yadda za a yi waɗannan matasa su yadda su koma gidan jiya na talauci da rashin aikin yi da rashin kasuwanci da baƙin ciki. Maryam Abubakar Jan kunne matashiya ce da tara bauta da mukamin mai taimakawa gwamna kan harkokin Kannywood. Ta ce rashin adalcin da aka yi musu ne ke neman jefa rayuwarsu cikin garari shi yasa suka ce ba su ga ta zama ba suke yin zanga-zanga. Idan aka zo aka ce an kwace gwamnatin nan mu kanmu an samu cikin wani hali musamman saboda ta dube mu mu matasa ne da jini a jikinmu za mu tsaya mu yi gwagwarmaya mu shiga lungu da sako mu taimaka mata saboda haka ya zuba matasa da yawa a cikin gwamnatin nan saboda haka mu kanmu idan aka kwace gwamnatin mu gwamnatin nan an samu cikin wani irin hali wanda ba za mu ce za mu ci ba mu san ina za mu saka kanmu ba Ba wai a Kano kawai ba hatta ga jihar Adamawa an naɗa ɗaruruwan matasa a mukamai da dama kuma can ɗin ma shari'ar gwamnan jihar na gaban kotu a mazaunin mace mai ciki wanda babu wanda ya san me za ta haifa shin ko yaya sauran matasa ke kallon makomar yan uwansu matasa idan har shari'a ta yi musu saran kumbuduwa asma'u sadiq baby nice matashiya ce kuma mawaƙiya ta ce idan har wannan lamari ya faru to fa matasan sun shiga tsaka mai wuya ba kuma haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau gaskiya wannan abin tausa tsayawa ne kuma na ƙasa ne kuma koma baya ne basin da aka yi zai sa waɗanda suke ƙasa da su su jajirce su ma su ga sun tashi suna da abin yi domin daman kullum in ka duba zaka ga cewa kullum a magana da ake kowa matasa yake cewa wani kowa matasa ya za a yi makomar matasa to yanzu gashi sun samu makoma kuma tana neman ta subuce gaskiya wannan abin takaici ne abin rashin jin daɗi ne to duka duka da wannan ne shirin dandalin matasa na wannan lokaci ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin daga sashen hausa na dida DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. Ni da na gabatar Nasir, Salisu zango nake muku sallama.